hoto na goma sha biyar Allah ya gwadi ikonsa da mamakin da ya yi bisa Yesu mutane da yawa suna biye da Yesu mutane suna kama eh, Yesu wa'anda ba su da lahiya makahi guragu da wa'ansu mutanen da ba su lahiya Yesu ya warkar da mutane da yawa bisa hoto na farin ya warkar da makaho bisa hoto na biyu ya ce ma wata yarinya da ta mutu ta dawo a rai wataran wani mutum ne wanda ake ce ma lazar ya mutu an sa shi kabari ya yi kwana uku cikin kabari yesu ya zo ya tada shi yesu ya sa mutunan nan rai wataran abokan yesu suna cikin wani kolokolo wadda dai kuke gani cikin hoto na uku wani babban iska ya taso ruwa na cikin teku sun ka taso abokan yesu sun fara shi tsoro don sun yi tsammanin wannan kolokolo nitsa zai da su suna tsoron mutuwa yesu ya zo ya cece su ya zo gare su ya shiga cikin ruwan nan bai nitsa ba kuma cikin ruwan nan sannan ya tsaida wannan babban iska sannan ya shiga wannan kwalokwalo da sun ka ga wannan abokan yesu sun ka ce lalle kai gaskiya wannan ɗan allah ne